سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صلاه المستقيم وعلى آله حق آه. قدره وامتدار العظيم ورد الله كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى راسم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف kafata sahabu rasulullahi almuhajirin wal ansar wa tabi'ina wa tabi'in bi isani ila yawmiddin wa radiyallahu anhu kuma khatumi alhatimu alkhatima bil abbas shaykhana ahmad bin muhammad tijani alhasani asalim alfasi wa radiyallahu an khalifatihi wa warisi sirrihi wa kilu sirri sirri sahibul failati abu isaaq abay barhama inyas wa radiyallahu an shaykhi wa murabbi wa mashrabi wa malazi wa adibi wa masari wa taja shaykhul azam الذي بارك الله فيه صاحب أسرار السلامه في الزاهر والباطن أبو الكنسوسي وأم الخير ككفر الشيخ محمد الحارس الجسوي القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستدي فبلسانه فلم يستدي فبقلبه وذلك أضعف الإيمان القائل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين القائل فإذا سمعتم عني شيئا أو وإن قيل عني شيئا فازنوه بميزان الشرعي فما وافق فخذوا وما خالف فاطرقوه القائل وإن أدتم أدنا القائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفير رحماء بينهم تراهم ركا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يازنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله القائل ورحمتي وسعت كل شيء أما بعد الصلاة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kawo wani lokaci mai albarka a wani rana mai tarin daraja mai albarka ranan a yawmul ahad ranar litinin sunday ranar lahadi 2022 miladiya a wannan shafi mai albarka shafin masoya sarki zaki mkk kamar yadda masu kallon da masu saurari suke gani tatin abin rubuta ka ci kaɗan halak anya ka ci kaɗan halak kuwa malam ahmad mahmud ahmad ka nemi muƙabala an amsa maka an baka deadline ka gagara fitowa ka yi magana ka gagara amsawa a zauna a tattauna kaki sai dai ka koma gefe ka yi ta maganganu ka yi ta rashin hankali ka yi ta rashin kunya wanda wannan al'adar ku ce kowa ya sani an saba amma kafin hau kan abin da zan faɗa duk wanda yake yawo a social media yana ji maganar da yake faɗa a kan 'yan tijaniya shau Tijjani ya ce kaza, shau Ibrahim ya ce kaza, afwan, Shehu Tijjani ya ce kaza Jawal Ma'ani bai dace da shari'a ba. shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce a ah, za Allah baraka ta zai ɗauke wa kafurai azaba a cikin wutan jahannama suna cikin wutan amma Allah ya ɗauke masu azaban a ƙarƙashin abin da ya istidlal da shi a cikin jawar ma'ani wa rahamati at kulla shay'in shehu radiyallahu anhu ya ce wannan magana ne na arfai masana Allah to kuma sai muka ga jahilai suna hawa kai kuma suna cewa babu dalili an rasa gane menene yake tafiya kuma ka ce kana son a zo a tattauna an zo an fito yanzu gobe sati ɗaya kenan da na fito na amsa maka wannan gayyata ɗin ka gagara cewa komai kuma a haka ana da awon ilimi ne wannan jahilci ne wannan ina faɗa ne ya fito ne da sunan izalan duniya da wahabiyanci gaba ɗaya dalili ne, muskowa ya sani malam musa yusuf asadul sunna asadul izala wasu wanda ake cewa asadul sunna amma muna ce masa asadul izala cewa shi ne wakilin izala a social media kowa ya sani wani abu mashuri ne a shafin sarki zaki an ɗauko ka kai yanzu an kawo ka har malam musa yusuf ɗin ma ya janye ranar karatunsa ya baka saboda ana ganin kila za ka iya izala aiki wani abu ka gagara cewa komai sai shirme in an fito kana da bukatan a san ka mun sani kana so a san ka to shikenan mu mun yadda za mu sharrafa ka a san ka burin ka dama kawo shafin sarki zaki ne a ganka ko to ka hau an ji ka ka nemi mukabala ana tunanin kila zaka iya wani abu kana cewa kai masanin jawar ma'ani ne to amma kuma har yanzu ba abin da ka iya tabukawa ji gobe litinin sati ɗaya da na wurga maka wannan tambayan mukabalan da kace kana nema an amsa maka ka gagara cewa kuma na ce zuwa ranar alhamis in baka ba da feedback ba zan maka raddin kawo wuka sai ka zama Allah sarki a bakin yan izalan kansu wallahi to amma kuma bai ce kun ba amma kuma gashi nan dai bari ya sake faɗa wani magana sa na jin kansa da yi a saurare shi malamin bida ya zo ya kwaje kolin sa ya tafi kana mamaki don da ma su ne amma ina mamakin ahlus sunna wai jama'a wanda suke da tamkar dan karemin kafiri ne ya zo gidan ya yi ajiya a kasa warwarewa ya zo gidan a kasa tunkararsa bayan senta ne na tijjaniya kuma karshen littafi kenan jawahirin bayan karshen tuka-tuka tek a tarikan tijjaniya karshen hujja a tijaniya karshen dalili a tijaniya karshen karama a tijaniya don rubutu ma su bata a duk tijaniya ba da sami irin zawahirin bayani ba a kuma mai irin ahmad tijani ba maki kamar izala hada guda kunnan ga babban littafi wanda karshe ne ga babban shefi wanda karshe ne ga dan karimin kafiri izala ne hada guda kunnan cibiyarku a gidanku a shafinku muka aje muka kuma kawo da wannan maganan kafirci ne to yanzu zan buɗe yan walayi kiran a jama'a dai sun ji abin da ya faɗa ya faɗi kaita kaita sun makaita sun makaita abin da yake so shine ka sani mu babban dalili a gurinmu mu 'yan tijjaniya ƙwar'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama babban littafi a gurmu shine ƙwar'ani babban littafi bayan ne shine hadisan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da ke cikin jarawar ma'ani maganganu ne na ƙwar'ani da hadisin annabi sallama da kuma abinda da malamai suka tattauna a kansa shehu radiyallahu anhu ake masa tambaya wane ya ce kaza me zaka ce akan kaza wane ga matsayinsa kai me zaka ce a kaza wane ilimi ga abin da ya ce kai me zaka ce a kaza ko kuma nan, matsayin shehu tijjani radiyallahu anhu shehu tijjani shine babba a ɗariƙar tijjani amma annabi sallallahu shi shine gaba da shi asalin shehun ɗariƙan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda aka ba wa ɗariƙan ya zama tana aiki tana ta yaɗu a hannunsa wanda Allah ta ta ga daman abin ya nashara abun a hannunsa shine Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu ka san wannan tukunna sannan shine ka ce to gashi shafin sarki zaki da kike cewa shafin dandalin ɗarikan Tijjaniya ne wannan baka yi adalci ba Dama kun sawa ku da adalci sarki zaki kowa ya sani ba Tijjani ne amma sarki zaki na kawo ɗan izala yana kawo ɗan shi'a yana kawo ɗan ƙur'aniyun yana kawo ɗan ashabul kafi yana kawo wahabiyawa yana kawo yan izala kwanci yan izala da wahabiya duk abu ɗaya ne amma kuma sun raba riga don izalan jos ta sha bamban da izalan kaduna na faɗa a shafin sarki zaki kwanaki can to an amsa maka muƙabala kai ki zuwa to wani albishirinka abinda Allah ta barka ta faɗa mana ƙur'ani shine qul burhanakum in kuntum sadiqin idan kuna da hujja to kawo dalilin ku kawo dalili to mu duk abin da ka a cikin dariƙar tijaniya a cikin jawar ma'ani galitab jawar ma'ani nan shauti tijjani da la'anu yanzu ba wai raddin zan maka ba ina ƙara nosar da kai ne amma kuma ka shirya gobe zan koya maka yadda ake karantawa a shafin Muhammadu Awolu Zaki Jos. Masu kira su bar kira in lokacin kiraye zan faɗa sai su sai a kira. Wannan short video kawai zan yi, ɗan short ne kawai, ɗan ƙarami ne, ɗan kaɗan ne kawai. Gajeren saƙo ne. Zan zo in warware ka. Shehu Tijjani duk abin da ya faɗa ya faɗa a ƙarshen wa rahmati wasi'at kullu shay'in. Kuma da shi istidilali gashi nan ya faɗa. kuma shehu da talawa ya ce yana magana ne da malamai ba da jahilai ba ka sani da Allah jama'a mu fahimci wannan وقد استدل شيخنا رضي الله عنه فيما ذكره في شرح هذه الآية المقدمة abinda shehu radiyallahu shehu mu yayi istidlal inje shehu shehu a ah, shi alil harazma Allah ya kara masa yadda ya faɗa yace abinda shehu radiyallahu istidlal da shi a sharhin wannan aya da ta gabata shi ne min annal kuffara dakhiluna tahta hidatil mahabbati lalle kafure suna shiga cikin kewayen soyayya za su shiga cikin soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala ah la tabaraka soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi darhamar Allah kafure za su shiga cikin rahaman Allah tabaraka wa ta'ala in ji shehu da dalar ce ya ce bi kauli subhanahu wa ta'ala da faɗin Allah ta barka talalar Qur'ani na cewa wa wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun sutul arafi Allah ta barka ta faɗi wannan to a ƙarƙashin wannan ayan ne shehu da dalar ce wannan ayan ta ishe shi hujja to da Allah eh, shehin ka ibn taymiyyah al-harrani wannan arhaman Allah mu ba ma Allah iyaka ba ma yanke ma Allah ka'ida ba ma yanke wa Allah abin zai yi da abin da ba zai iya yi ba ah mu mun san Allah zai iya yin komai a karkashin rahamansa wallahi a cikin rahaman Allah tabarkala zai iya sa fir'auna a cikin aljanna kuma ba wanda ya sai ce me yasa la yas'al la yus'alu amma yafalahum yus'alun ba tambayan Allah me yasa kai kaza me yasa kai kaza a ah, shi Allah fa'alu lima yuridu ne Allah shi yake aikata abin da ya ga dama a san da ya ga dama babu dan matan da aka aka aiba da ya sai ce me yasa Allah kai kaza to kuma kusnu zanni billahi ne kikkiawan zato ne da shehu radiyallahu ne yake wa Allah kuma manzon sallama ya ce ka zama ka zama mai husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah ka zama mai kikkiawan zato ga Allah mai kikkiawan zato ga ga bayin Allah tabaaraka ta'ala to babanka uban gidanka ibn taymiyatul harrani yace shi wutan ma za ta kare wutan zai kare da Allah da wanda ya ce wutan jahannama zai kare kuma kafirai akwai lokacin za a daina masa azaba wutan ya kare kuma akwai intaha na azaba da za a musu da Allah da shi da maganar shautu Jan. shautu Jan ya ce ƙarƙashin rahaman Allah Allah zai iya ɗauke musu wannan kuma ce a harfai yana magana da ma'arif masana Allah tabaraka ta'ala wanda sai gobe za mu zo mu warware ka mu gyara maka yadda ake yi mu koya maka yadda ake karatun kaji kuma mai ibn taymiya ma ya faɗa akan irin wannan matsalolin kai malamin kama da ya kawo ka malamin kama da ya kawo ka me ya faɗa kan wannan ilmoma ɗin jahilin banza kawai ɗan kawai ka zo kana ta wani faɗi kana ta tinƙaho kana cewa wai kai ka karanta jawahirul ma'ani kai ka san jawahirul ma'ani ba abin da tsagaya maka jawahirul ma'ani in an ganka ka littafi a cikin kashi ɗari tamanin jawahirul ma'ani ne to ai kallo kake yi ba zuwa kake gaban malami karanta ba kuma kana kai ƙarya da cewa wai kana zuwa gidan Sharif Ibrahim Sale ƙarya kake yi ƙarya ne mu muke tare da almajiran eh, maulana sharif ibrahim salih al da rajallahu anu da na dugurin da na nan abuja yanzu ranar laraba sai da je gidan sharif rajallahu anu sharif ibrahim salih al-usaimin allah ya kara masa yadda muftin najeriya malamin duniyar musulunci sai da je har gidansa muka gaisa da shi saboda ka baka sa gaya mana sharif karka tunanin kai bawa ne kai ba dan kai ba bawa ne bawa wai bawa ya fito yana kalubalantar malamai bawa dan borno allahu akbar kabiran kai jahilci bai daɗi ba wallahi wato har bawa ya yan uwa dala yan tijaniya malamai mutanen maiduguri kanuri ku yi bawa ne ne ya zo ya shiga cikin sha'anin malamai kuma ba haka addini yake ba sauka ibn taymiya ya ce wutan jahannama zai kare tattas wanda zan karanto shi gobe zan ba da reference idan ka aifu da Allah ka fito yau din nan gobe mu tattauna wannan matsalar ka fito ka kira ko ka sa a kira maka kana tsoron kira na ga nan ba nan nasa ka kira ka ce eh yanzu kan ka amsa muƙabalan a tattauna kuma bayan ka duba kaɗan izala shi ɗani ka duba irin adalci da sarki zaki yake wa wahabiya wannan wai ka ce shafin sarki zaki na yan kan tijaniya ne sarki zaki na kowa ne batijjane ne na san kowa ya sani amma kuma yana ma kowa adalci ya danne ku ta ba ku haƙuri ma yana tararra shi ku da ku shehin shehi na shehi na shehi na ka taba koya masa alifun ba balma ya fi ka sanin addini balma mafi yawa daga cikin ku ya fi wallahi fi sanin addini ya fi sanin Allah ya fi sanin manzan Allah sallallahu alaihi ya fi su haƙƙi sanin haƙƙin bayan Allah wani shafin wahabiyawa ne suka taɓa fitowa su ce a zo a yi mu karatu da yan tijaniya ai ba za su iya ba ba za su iya yi ba Allah ya saka mu sarki zaki da alkhairi amma har ka fito kana zagin sarki zaki na kalli video na saurara a shafin Malam Musa Yusuf Asadul Izala mu shukura saboda haka ba tare da bata lokaci ba a takaice ibn taymiya ya tabbatar cewa wutan jahannama zai kare to da Allah da wanda yace wutan zai kare da kuma wanda yace Allah a gargashin rahamansa kuma ibn taymiya ce za ta kare ne kawai za ta wutan zai kare kuma yan wuta za su fita a kafirai za su fita a wuta su tafi aljanna saboda za a kai lokacin da wutan babu ita an shafe ta ta kare ba wutan wanda malaman duniya sun masa raddi da yawa uncountable da maganar shawu tijjani da ya ce a ƙarƙashin rahaman Allah Allah zai iya ɗaukewa saboda husnu zanna billah saboda ka ya kamata ku dinga fahimtar karatu wai ka ce kai kullum kana ɗaukar jawar ma'ani ɗauka kake ai ba karantawa kake yi ba ba kuma a gaban malami kake zuwa a koya maka ba shi kuma karatun littattafai na addini kowane iri dole sai ka je an koya maka kar yi tunanin ka abc abcd larabci za ka yi fasara kowane littafi wallahi ba wannan ba ilimi ba ne hauka ne da jahilci saboda ka lalle ya kamata a fahimci wannan ya kamata a fahimci wannan ya kamata jama'a su fahimci wannan sannan abu na gaba shine a shi fa shehu tijjana magana da malamai ne malamai shehunnai masu ilimi ba jahilai ba ba ma ɗalibai ba ma da malamai yake magana sai da gaya maka magana ne na masu ilimi malaman zahiri za su shiga cikin ɗimuwa a ciki duka gobe zamu zo mu warware maka shi inda zamu zo mu koya maka yadda ake jan bakin da yadda ake fassarawa da kuma menene sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa irin wannan matsaloli din saboda ka takaice kafin mu fara ɗaukan kira shine abin da nake son haska mana anan jama'a abin da Allah tabaraka ya faɗa manzon sallama ka gaya masu kul ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la na'budu illa Allah yace kuma kul ya ahlul kitabi ta'alu nadaw ana, wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin to kuma yi zala ku fito mana haka haka Allah tabaraka ta gaya wa kafurai manzon sallama ya gaya musu ku tattaro ƴaƴanku kuna da abana ana wa abana akum mu kira ƴaƴan mu kira ƴaƴanku wani na, wani kun, kawo mata ku kawo mu ma kawo mata mu wa anfusana wa anfusakum ku zo ku da kawunan ku ma mu zo da kanmu thumma naj'al fana thumma naj'al fala anatullahi alal kadhibin kai ayi alatsi ne uwar mai ƙarya kawai ka ce kana son muƙabala an fito ka gudu an fito ka gudu me haka saboda ya kamata al'umma su dinga fahimtar irin abin da wahabiyawa suke rudin mutane a ciki wallahi babban burin su a kula su ne babban burin su a kula su ne ni wallahi mutane suke ta damuna yaran nan yaran nan a tuntube shi yaran nan a amsa masa abin da yake da bukata yaran nan yana kaza yana kaza a bibiye shi ce to shikenan ba kawai ya zo an amsa duk abin da yake da bukata na ce mashi ka zo za mu fara tattauna wa rahamati wa sayyid kula shi, karkashin wannan don warware maganar shautu tijjar nassan kitaban wa sunnatan wal ijma' ɗaya kenan sannan kuma kai ka warware magana ibn taimiyya kitabu wa sunna duk da kuna cewa wai wai kari wai ibn taimiyya bai faɗa wai ibn qayyim ya faɗa ne kawai ibn taimiyya da kaulai ne mun sani yana da manganu guda biyu dama ai tafka da warware aikin su ibn taimiyya ya faɗa kowa ya sani malamai sun sani jahilai ma sun sani yanzu an gaya musu akwai littafai kuma da suka tabbatar har almajid ibn taimiyya sun tabbatar ibn taimiyya ya faɗa har raddin da almajiransa suka masa akan cewa wuta zai kare sai da ya tabbatar ibn taymiya ya faɗa sannan yamma ibn taymiya ta tasu kitabu sunna almajirin ibn taymiya ba kuwa karatu da Allah kai abin da zai amfane ka da yafi maka shi san shura a san ka ba shi bane ba shi bane saboda haka ka nema an amsa ka gudu ka zo ana neman ka saboda ka muna da bukata na baka sati guda ka gagara tankawa to saboda ka gobe insha Allah zuwa hau kanka amma kuma har yanzu kana tsaron kofa daga yanzu zuwa gobe da safe idan baka tanka ba insha Allah gobe zan warware ka da kai da ibnu timiya zan gyara muku zama tsaf da kyau zan koya maka yadda ake karatu shukran la fakhran ba alfahari bane godiyewa Allah ne mu ne yan kuma kayanmu ne mu ne 'yan gidan shehu tijarar lauro saboda haka mu kamata magana a kai ba wani karan farauta ba wani ya tabbata cewa ba dan halak bane na faɗa in uwarka ta aife ka ba da zina ne. kai ka tabbatar uwarka aure ta yi ta aife ka aure na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi ka zo a zauna sati guda ka gagara zuwa saboda haka akwai question mark akan wannan mas'alan akwai question mark akan ka saboda haka masu kira sun matsu mun buɗe namban waya kawai wannan shine takaitaccen sakona Allah ya mana gudumawa a ba muna cin mutuncin izala bane a'a ƴaƴan da suka sako ne shi a matsayin wakilin izala ne to mun amsa mun karɓi goron ka mun amsa maka ka zo a zauna a tattauna tattaunawa ta ilimi da mutunci da kamewa da ganin girman juna idan kuma ba ka ba to izala wanda kuka turo ya gaza ba zai iya ba ba zai iya ba kun ce malam Musa Yusuf ya gajiya kun kawo kuke wanda kuke ganin ya san wani abu a ɗarikan tijaniya ya gagare yin komai saboda haka yanzu kam za a fito a koya muku yadda ake da Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi kula assalamu alaikum kula to kulan ya ya kuma sai dai sake dawowa saboda haka namban waya a an bude shi duk yake da muna da minti 5 minutes da za mu ɗauki kira sannan gobe insha Allah tabaraka sai mu zo mu masa raddi mu koya masa inda ake karatu din saboda haka duk masu kira za su iya kira kai tambayin da za ka yi no. saboda ka wannan kawai shine nake nuna wa in izala wallahi wallahi tallahi billahi lillazi la ilaha illallah kashin da ke gindunku wallahi ba za ku iya warware shi ba ba za ku iya warware shi ba sannan za ku leƙa na wasu ba za ku kai ba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh na'am da wa muke magana eh, kana magana da Idris Ilyas Idris Na'am daga ina ne kola? Na'am kana ina kana magana ne. To wannan fa ina ganin wani ya ture shi. Daga garin Plateau. Daga garin Plateau na'am. Na'am da farko a zan fara malam fatan Kuma na ji malam ya kawo ayar a

ayan da ta jawo ta sun eh. ma nabta shi fa naja alu la rasul la ala sabina da ta eh, jawo ta daidai ba shi ne nake sai na ce me me na faɗa me na faɗa na'am me na ce eh ka ce sun ma na ala ne sai ka manta da nabta ne. a sun ma nabta hil na ce ba ni sun ma naja ala bane to malam shi kenan a abu ne a ina so malam ya faɗa mana na ji kawai malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne shehin rika wani abu ma ya faɗa mana littafi da yan ɗariƙa suka ce Allah su kallon shi ne farkon shehin su. Shayin ɗariƙa? Na'am, abu na biyu kenan. Ko zan ga malam ya amsa kafin shi gaban. Na'am, barin ba ka amsan ka kawai. Ok, to ina jin ka. Eh, ɗari ka san me ɗariƙan amma? Am? Ka san ɗariƙan? a ni ba tambayar sadiqa ne ba malam yawa a a tsaya saurara mana kaji ai sai ka ya kamata to to alhamdulillah to barin gaya maka amsan kawai manzo Allah sallallahu alaihi shine shehun dariqa dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yazo da istighfari shi zo da salatin manzon Allah sassalama shi zo da la ilaha illallah to wannan istighfar salatin nabi la ilaha illallah shine dariqar tijaniya to anan shau tijar da Allah anhu manzon Allah sallama ya zama shine shehun dariqa wannan kawai shine amsa mu je tambaya na gaba ni tambayar da na mama dan da na mama da shi a ina aka tunda na ji malam ya faɗa shi ne suke a ina ne aka faɗa hakan a cikin littattafan ɗariƙa ne ko kuwa kawai malam ya yi hasashe ne ya faɗi a cikin littattafan ɗariƙa yana nan a ina kenan wanne littafi ka sani na ɗariƙa a malam sai ne za ka faɗa mana a jawayar ma'ani ma akwai a jawayar ma'ani akwai a wannan wannan wannan wannan nuska kenan ka yi magana a kan abin da ake kai kawai da Allah babu kenan malam Akwai… na uku ne. malam na ji da bayani ta ce idan shehu tijjani yana magana da malamai na da arifin ke magana ba da malamai ya na yana da ba Shehu Tijjani da ce wannan maganar da nake yi ina yi a rufai masana Allah Ta wata ta'ala sun da su fahimci abin da nake faɗa ba wai malaman zahiri wanda kana jina? Ina jin ka. Yawa ba wai yana magana da waɗanda suka zama amawa kowa da kowa ne. Eh, amma ka malam na ta ce ai malaman zahiri malaman shari'a na ji malam na faɗa ko ba ka. Haka ne. to yanzu malam idan har haka ne to ina abin da ake jingina mu shehu tijjani ake cewa idan sami isim annu shay'an yumihu bi shar'i kama a'a a'a a'a fama ne <laughs> ina kuma wannan abin ya hau kai Eh, kuma da an za mu an eh. shi gani da yake magana na eh, yake to ai arafan suna amfani da qur'an ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan da suke da shi ba kowa yake da shi ba kamar tambayar da aka wa Abdullahi sayyidina Ali ibn Abi Talib ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi cewa shin annabi ya keɓance ku da wani ilimi ne ku daban ko kuma ku ahli ahli bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon sayyidina Ali ya ce ah fahimta ne da kowa da Allah yake kimsa masa fahimta ne daban-daban amma ba wai wani ilimi ne daban suke da shi na daban ba a fahimtar nusus din ne daban ai arifi fahimtar da yawa qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake samun ilimi daga wattaqullahi wa allimukum Allah shine ilmin milla dunni in haka ne ya shin akwai bambanci tsakanin ah, malaman ah, arifai da kuma malaman shari'a tun da har ka faɗa ka ce akwai bambanci malaman shari'a ake bayani ba akwai bambanci sosai yanzu yanzu masha Allah bari tambaye ka kana jina? yanzu tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh akwai bambanci ko ba bambanci bambanci dangane bambancin fahimtar ah, usul ɗinsu na'am dangane da abin da kowa ya zamo shi gwani ne a wannan bangare ko ko a'a dangane da tushen malintar karan kanshi tushen karatun kowa da irin abin da ya fahimta yake cire fahimtarsa akai ko kuma a kowa ya fahimci daidai da kowa yake maslaha ne kamar matsala a ce matsalar luga ka san ga yadda malaman luga suka tafi daban kila ban a fahimtar tafsiri ga yadda malaman hadisi suka fassara abu kaza daban kila ga yadda malaman usul suka fassara abu kaza daban amma dukkan masa ma'ana ɗaya ne amma kowa da yadda fahimce shi kuma kowa da yadda aje shi a matsayinsa kaza yanzu malam zai iya kawo wani misali misali kamar mu ɗauki ayar qur'ani guda ɗaya sai a tun da akwai tafsirin qur'ani bil qur'an akwai kuma bil hadis to yi ba malam zai iya kawo mana misali ɗaya da aka samu khilafa tsakanin waɗanda suke fassara qur'ani da qur'ani da kuma wanda suke fassara qur'ani da hadisi tunda har malam ya ce kowa da yadda yake kallo na ɗauka ai duka da zaɓe za a samu kai baka sani ba yanzu kai baka san bambancin abin wannan malami ya fahimci ayan Qur'an nan a bangare kaza ka samu sawu ya fahimta kaza ibn kasai ya fahimta kaza malaman sahabbai kowa ga yadda ya fahimta Abdullahi bin Abbas da sauransu baka san wannan ba dai baka san wannan ba Allah ka ba mu guri a samu mutane suna kira ba abin da ba abin da na tambaye ka kenan ba fa <laughs> wai ka na samu alaikum bambanci tsakanin saurare ni ji saurare ni ji da Allah kana ji na Idris suna ga kowa shi yana magana da malaman Arabai kuma ku kun ce idan ya magana a dora shi a mizanin shari'a To ai shari'an ne kai baka ga san shari'an bane shi yasa wanda bai san shari'an ba shine ake nufi wani a gwada shi da auna shi da mizanin shari'a kuma ai sai a auna shi da mizanin arifai sai dai kuma idan wannan magana ba za ta yi aiki a nan wurin ba ai dole ta yi aiki ai kai ne ilimin ka ya kasa a gurin shi yasa kawai ba za a gane abin da ake magana a kansa ba abin da ake magana shine su arfan duk abin da suke magana a cikin Qur'ani da hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ba kowane ilimi bane da ka sani zaka ce dole kafalil mar'i kadban bi hadis bayani kafalil mar'i kadban inji manzon Allah ya ishi mutun ƙarya bi an eh, an hadisa bi kulli ma sami'a duk abin da yaji ya faɗa wannan ya ishi ƙarya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muslim ya rawaito na hadisin saboda ka ba kowane ilimi bane saurare ni da Allah ka ji malam ka saurare ni ka ji a ina mamakin mutane da za su dinga rudewa ka rude kai ka rude kanka ba haka ake yi ba idan kana tambaya ka yi tambaya kaza sai ka bada guri ga tambaya ta kaza kaza kaza kaza ba wai a in ka zo jayayya daban tambaya daban in kai tambaya aka baka ansa shikenan kai yadda ka fahimta daban da wanda yadda wani shi ma ya fahimta daban shikenan amma ba wai bane zaka zo ka hau mutane ka dinga cewa kai dole abinda da ka fahimta dole kowa ya fahimci haka ba haka addini yake ba saboda haka ya kamata ka fahimci wannan da Allah ma scholars wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh wa alaikum salam barka da kokari da wa muke magana kuma daga ina barkan dai Kana magana da Isa Shewa Mikael daga garin Maiduguri. Na'am. Um, ina da 'yan tambayoyi kamar haka. To, bismillah. Da farko ka ce Malam Ahmed kariya yake baya zuwa wajen shekari Ibrahim Salim. Haka ka faɗa ko? Haka na faɗa. Ko za ka yi kama mai abin da Malam Ahmed ya faɗa lokacin da yake faɗan wannan kalmar? Da yake cewa me? ina jin ka kace wa alaikum salam. na ce ko za ka iya ko za ka iya ka mai lafazin da ma a yi na cewa yana zuwa dare ban gane ban gane irin wannan ban gane wannan tambayar da kike mun ba ga abin da muke magana daban kai tambaya akan abin da ake tattaunawa kawai hmm. ai ka so ko su eh, idan da baka so shi ba wallahi wallahi ba zan yi tambaya kuma ma da shi nake yi inda a ce kai karatu ka baka so ko sunansa ba da ba zan ma tambaya akai ba harkokin ta harkar ƙarya ta sa ta ce ƙarya yake shi sa ni ma nake so in ma tambaya ya ce lokacin da saurare ka ji ya ce lokacin da lokacin da kafin rikicin boko haram lokacin da sharif ibrahim sale yake zaune a maiduguri yake zama yana zuwa ya ɗauki karatu a gidan sharif ibrahim sale malam kai ma kai kariya ba haka malam Amir faɗa ba kai ma yi kariya ne malam Amir ce yana zuwa wajen tafsirin sa bai ce maka yana zuwa wajen karatun sa bai ce maka yana zuwa ya dauki karatu a wajen sa ba malam abu na ɗaya kenan salamu alaikum <laughs> ina jinka salamu alaikum ina jinka mai gaskiya yawa to ka kai ma ka a kai ma ka karyata wani kai shi sa an karyata mutane a wajen abu daɗi ne to kai ma ka yi kariya malam Amir ci gaba da damuwanka ci gaba da ka abinsa mun ji wannan ka mu je gaba kowa ya san ta kana tsoro ɗaliban suka ce ƙarya da kai da kai sauran da kai da shi duk ƙarya kuke da kai din kana jina saurare ni ka ji duk abin da zaka faɗa da kai da shi duk ƙarya kuke yi yana da video da zai nuna cewa ya je gurin Sharif Ibrahim Saleh ka ji makaryata da Allah me yasa yaran izala ba su da kunya ne ko da ke tarbiyyar da aka tarbiyyar su kenan wannan ba wani abu ne saboda haka zamu dauki kola guda biyu yanzu a zamu tafi sallah saboda haka gobe insha Allah tabaraka zamu hau kansa mu koya masa da ake karatun me ya kai shi shi da bai yadda da aqidan Sharif Ibrahim Saleh me zai kai shi to banda iskanci da munafurci kuma ƙarya ne bai taɓa zuwa karatu a gaban Sharif Sale ba ƙarya ne cewa yana zuwa ya yi karatu a gaban Sharif Sale ƙarya ne saboda haka wannan kawai ne abin da mu faɗa saboda haka ina gani daga wannan kolan kenan kuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola kana da minti biyu wa alaikum salam wa rahmatullah malam a na ka katse ni don yi tambaya ta guda biyu shirme shirme kake mun shi yasa waye kai na ji ka siffanta mutanen Borno kasancewar su bayi to shi malam dama shi bawa kalma ce da ya kamata a siffanta wani da shi musamman idan ya zama Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wannan ya tura shi. Barka dai wa lafiya. Barka dai. karatu. Alhamdulillah, da wa muke magana? Ah, kana magana ne daga Ibrahim a nan birnin Maiduguri. Daga Ibrahim ko da Ibrahim? Ibrahim daga Maiduguri. Na'am. Muna sauraron ka. Ah, mana tambayan da nake so na yi ah, kuma da shawarwari ne. Na'am, kai tambayan zai fi maka muhimmanci. Tun da rukun na kuma na yawo a kan social media to takan iya wa ko da mabiyanka ne. Sorry. Hello? ba kai ne bismillah ci gaba da magana ka ina jin ka okay to saboda haka kaga misali in duk wanda ya zo kare kiyan wani ko kuma ka zo dan ka ci mutuncin wani dole wanda zai fi malam tambaya za ka yi ko kuma wani magana kake daban kai tambaya ka ci kana tambaya kuma baka yi tambaya ba kana ta bayani ina magana akan wannan ne saboda ai kai magana ne akan ka ci mutuncinsa babu cin mutunci ba damuwa babu damuwa ko ba haka bane ba komai to amma magana an zo an ce wani ƙarya yake wani ƙarya yake kai ma wanda ya zo da abu sai ya zama ba ka haka ne ai hakuri a barin mu fahimci gaskiya mu san inda gaskiya take to to Allah ya saka da kai ne Allah ya saka da kai ne mun eh. gode shawaran ka shawaran ka yana da kyau sosai mun gode sosai a dama mun ce daga yanzu mun gama daukan kola kira saboda za mu je mu yi sallah a masu kira su yaƙuri wannan bari mu ji abin da zai faɗa amma kuma tambaya ɗaya kawai za ka yi ka sauka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina gaisuwa ina jinjina wa an awwal zaki na'am barkan ka da muke magana ina magana Ibrahim Muhammad ne daga Maiduguri masha Allah godiya sosai kuma ina so ɗan magana a kan bawan Allah da yanzu kana magana shi wannan ina aduwul ladud ka san mutumin nan bawa ne karatun da yi da abubuwan da yake karanta musamman tsawon tikkiya da sufiya na'am yanzu mutum ya ga wannan program din da shekaran da ya faru da da sayyidi abulfatahi shi a farko sai da abulfatahi ya buɗe masa zuciya ya zo ya yi wani komin shi hatta za a hana shi tambaya ce a basa ya mar adalci ko mar adalci ya masa program mai kyau shi ana maganan ba abun da yake bakin shi illa sai ya maulana a ahmad tijjani haka ne yanzu a nan zai fi ba duk adalcin da sarki zaki ya masa nan ya ce masa a cikin ka'ida ba a haka haka ne amma duk da haka da ya nema sai da bifatu yake a barsa walla aka barsa ya fara shiga yana wasu maganganu daban kuma yanzu ya fita yake ba a matsalarci to haka ne sun sha ne yan izala haka ne na da abin da yana so da mu kawai mu kara hakuri tun da tun an aka kafa wannan sofiya sai ya je tun mun waye gari mun gani haka ne daga littattafan su zuwa komai nasu duk ƙarya ne duk ƙarya ne gaskiya ne wannan sai komai wani ba wani ilimin da yake da shi ba illa yana karanta jawahirul ma'ani yana masa mummunan fahimta kawai abin da ya sani wanda aka maka lawo idan wanda yake da ilimi in ya zo yana magana an sani wanda ya yi karatu a gaban malamai in ya zo yana magana ana ganewa ai su malamai sun san su waye malamai su kuma jahilai ba sa bance malami da jahili saboda haka shine ba abin da ke faruwa to tun da shi ya ce kuma tare da shi baya da kuma abin da ya gaba yanda tun janawa kawai to wannan kuma ake karasa a wannan ne kuma wallahi kana jina kana jina kuna wa'annan mutanen na ina jin ka maulana wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ba zai gama lafiya ba ɗaya kenan na biyu wannan in an ga dama a yanke maganar da na yi a tura ko ina billahi allazi la ila illahu ba zai gama lafiya ba saboda ba a taba bayan Allah Allah ya kyale ɗaya kenan na biyu kuma wallahi abin ciki asalin sa duk mutum da kai yana taba bayan Allah wai shi shehu tijjani yake kai wa hari to a bincike shi a dan halak ne a bincike shi dan dan halak ne sannan na biyu na uku billahi allazi la ilaha illa zaka samu a gidansa bayi da adalci wallahi sai ka samu haka din saboda baya yiwuwa ne amma kuma tunda kai dan Maiduguri ne kai bincike a gidansa wallahi zaka samu bashi da adalci baya adalci ko tsakanin iyalansa in yana da su ko tsakanin yan uwansa baya musu adalci ko tsakaninsa da iyayensa babu zama mai daɗi mu'amala ba za ka same shi mai kyau ba saboda su haka Allah ya halicce su don su yi wannan damuwa. Ban kasa maganar ka ba, wallahi duk wanda ya ga program na sai da sun samar adalci wallahi ai sai bare bare ya ce wa sai sarki zaki haka kai shiru ake yake ka bar sai magana dan kar a ce ba mar adalci ba gaskiya ne wallahi gaskiya ne da ya gama ya je gudu ma program na shi wai ba a mar adalci sarki zaki duk adalcin da ya masa karshen sa ya kawo sa yana kawo sa pejin sa ya zo ya je maginan da ya ga dama akan mu ma. wannan ba adalci ya mar ba to ai malam malam su ne duk abin da ka su wata ran sai ai kamar mace ne muna ba wa ɗan uwa hakuri da wa'annan mutane masha Allah sai muna ganin program nasu da wani rashin kunyan da suke yi ba a taba musu mutum Ka kaga albani nan eh. sai a nasiru a duk kullum zai zo ya bada hujja akan cewa bai da malami ta an ba wanda ya isa malami babu ya saudiya cin ta labari abin ba ya zama ne mashi babu darasin da na ya zama duniya duka tana ji kuma an kasa nema wa albani malami babu ne har yanzu ba babu ne insha Allah tabarakallah gobe to ne ba ummul khaba'is inda bai ba na'am a takeice mun gode amma su kare shi su kaske wannan ne wannan kaza amma ne ni hmm. kuma zai program a kan kyawawan irin ma'ani ba komai kaza kaza fahimta yake mai mummunan fahimta ta haka ina ba yan uwa hakuri su kara hakuri kuma ina ba karin fatari shi ma hakuri a kan wannan program mu mun san cewa yana da hakuri kuma ya masa adalci gaskiya sai da abul fatai adalcin da sai da abul fatai masa bare samu wanda zai masa ba kuma bare samu ya wala ba gaskiya ne kuma bare taba samun inda za a masa adalci kamar shafin sarki zaki ba bare taba samu ba kaga wannan page kaga page din da ya tashi abul fatai shi na da adalci shi din kuma to me ba zai ce mutane yana da dawar fikir ba kada ya ce wai jaruma jaruma ne yana da buge an buga shi sau nawa to sama da Kuma bakwai ko takwas agar magallahu agar magallahu karatun mu da su ba ɗaya bane yace a ɗauka jaruma na na ba a kazama da yake haka da an yi program din zai gama da amma ba da mu ba da mun gode sosai mun gode Allah ya saka da kai ba kuma insha Allah insha Allah gobe gobe za gobe za gobe za mu masa raddin abin da ya faɗa eh. za mu koya masa karatun za mu biya masa jawahir ma'anin sannan kuma za mu kawo magana ibnu taymiya da yi akan shi ma irin wannan matsalan cewa wuta zai kare inji ibn taymiya kuma yan kafirai da su fita daga wuta su tafi aljanna za mu kawo su sai a auna a gani masu hankali sai su dauka su bincike a kansa wannan kawai shine abin da zamu yi gobe insha Allah tabaraka ta'ala barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi mun gode amin amin masha Allah assalamu alaikum masha Allah to wannan shine a takaicen inda zamu takaita ban ma so abin ya kai ga haka ba abin da nake so almajiran izala kwantar da hankalinku mu ba bakin zafi bane mu ba zafi bane a gaban mu abinda muke so da ku shine ku nutsu dai ku ji karatu kawai saboda haka gobe za mu tuna ku daina in ana magana wani abu ya shigo ciki ba wai zaka ɗauko ka zo ka yi magana akan sa bane a me muke tattaunawa kai. malam ahmad ɗinku ya aibu dan halak ne shi ya gaga ya nemi muƙabala aka amsa ya zo ya gagara yi shine kawai eh a dan halak ne a ga abin da ya hana shi zuwa shi shikenan mu kuma muna so mu ɗaga shi tunda damuwansu a san shi ne to mun za mu bayyana shi duniya ta san shi burinsa a ce yayi yayi magana ɗaya daga cikinmu ɗaya daga cikinmu ya samu ko ni in tattauna da shi ko sai di Nasir Ado ko shek abul Fati ko shek Munir Koza ko ah, di junait ko kuma shek Burhanuddin ko duka daga ko shek Abbas Sadauki ko ko shek abul Fati duka wannan ko shek Nasir Ado ta Fabulu Abdullah Anu duka wa'annan yana sa a ce ɗaya daga cikinmu ya tanka masa to ni na tanka maka kuma Abdul Fati ya baka kofa ka yi magangananka ka zo ka dinga shirme ka dinga mace da rashin kunya saboda abin da ka tarbiyyantar da kai kenan saboda ka ni na baka amsa maka matan sati da ya wuce saboda ka in ka aibu ka fito mu tattauna akan matsalan ka ki fitowa saboda ka gobe zan warware ka akai za mu kawo abin da abul shehu tijani ya faɗa radiyallahu anhu da nassin qur'ani kuma za mu kawo abin da ibnu taymiya ya faɗa da jahilcinsa da kuma yi ma Allah dole dole Allah zai fitar da ‘yan wuta daga cikin wuta ya kai su aljanna kafirai ba sai mu auna mu gani wanne ne daidai shehu janet launa ya ce da gwargwaron rahaman Allah da yake yadda yake kallon rahaman Allah zai iya yin haka shi kuma ibn ya ce zai wutan ma zai kare za ta kare kawai tana da nihaya ka jama'a a fahimci wannan Allah ya mana dacewa Allah ya sa mu gama duniya lafiya kullum bi amin wa antum bi khairin اللهم صل على سيدنا محمد من الفاتح الى خاتم وعلى آله حق قدر كفاك ربك كواك فرن كف كف وكم كان من كركي يكر كارن ككار الكافي في كركني هكذا مشكشكتن كلك الكلفلكي كفاك ما بك ما يكفي قربتي